Ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah ta rushe ɗungurungum gabanin ƙungiyar na jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja, biyo bayan wani babban taro da ƙungiyar ta yi a garin Kaduna. To ko me ya zafi Arɗan Zuru Alhaji Muhammad Kirwa shine shugaban kungiyar tamiyar ta Allah na ƙasa. Babban dalilin da ya sa muka rushe wannan jagoranci mu dai zaɓen mu aka yi kuma mutane ne suka zo jiha 36 gami da Abuja suka taru Sokoto suka zaɓe mu suka kada ƙuri'a suka tabbatar cewa mu ne shugabannin na ƙasa. Don haka duk wanda aka zaɓa dole ya sa a yi zaɓe domin a zaɓi ingantattun shugabanni. Sannan babban makasudin abin da ya sa muka yi wannan abu biyu ne. Na farko jagorancin ƙasa gaba ɗaya an samu canji don haka tunda an samu canjin jagoranci babu dalilin da zai sa a ce ba za a yi zaɓe domin a yi koyi da mutanen najeriya da suka zaɓi canji domin a samu canjin jagorancin ƙungiyar miyar ta Allah shi ma saboda haka akwai shugabannin jihohin da sun kai shekara talatin suna shugabancin jihohi don haka ba za mu amince ba yanzu mu zauna mu ta tahiya da shugabanci babu gyara cikin shi babu tantancewa domin najeriya gaba ɗaya yau ta samu canji cikin wata uku saboda haka ganin haka nan sa dole ne mu tabbatar da an rushe kungiyar ne ta Allah domin a yi zaɓe a zaɓi ingantattun mutane ko mutane na kirki su hito su yi takara domin a samu kama ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ga manohohin da yake so na tantance mutane masu gaskiya a Najeriya. Hakanan Alhaji Muhammad Kirwa ya ce kungiyar ta miyar ta Allah a matakin ƙasa ta gano an zuba wasu zunubai a wasu jihohi saboda ka zaɓe kawai za a sake kowa tashi ta fushe shi. Shugabanci na ƙasa da ya zo ya yi ta bi yana ganin inda shugabancin yake lalatacce har ya tattara ya tattara ya gano cewa rushewar ita ta yi zama alheri domin wasu na laɓewa cikin wannan riga ta ƙungiyar ta Allah suna zalunta 'yan uwansu suna haɗa kai da hukuma wasu wurare wasu wurare kuma suna zuwa suna azalumanci da sunan wannan ƙungiya wanda idan aka bari wannan abun ya ci gaba to ƙarshen ta ma ƙungiyar yin ta bai da amfani saboda haka wannan jagoranci na ƙasa ba zai yadda ba shi shine sa ya rushe domin duk wanda ya san yadda yake in ba mutumin kirki ba ne to ya hito ya tsaya takara ya gani mutane su yanke maka hukunci yanzu mun ga kowa mun ga mai wando mun ga mai buje mun ga mai pant mun ga wanda ke da riga mun ga wanda bai da riga mun san mai gaskiya mun san maci amana kuma shirye muke mu yaƙe su ko su wane ne ambassador Umar Faruk kawo je ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya ta Miyatta Allah a Najeriya kuma ya amince da rushe shugabancin kungiyar miyarta Allah a matakin jihohi wannan matakin da suka dauka yayi daidai saboda yanzu za a sake zaɓen sabbin shugabanni waɗanda za su ci gaba da aiki tare da su amma waɗancan mafi yawan su duk sun riga su kama aikin miyar na haka roshe su shine mai kyau a roshe su din a sa sabbi waɗanda suka yi abin kirki za su sami dawa waɗanda ba su yi abin kirki ba kuma shi kenan waɗancan kila sun daɗe suna aiki suna ta wasu muna ƙisoshi kila amma fa'idar da waɗannan za a samu sabbi ne za su yi aiki kamar yadda waɗannan su ma sabbi ne sabo da sabo za su fi jin daɗi aiki tare. Sai dai fa da alamu wasu daga cikin shugabannin ƙungiyar mai Allah a matakin jihohi na da tababa saboda sun ce su ma labari suke ji don ko ba aike musu takarda ba. Alhaji Haruna Boro Usaini shine shugaban kungiyar Tamiyar Allah a jihar Plateau. Ba ai kuma mu ta takarda ba ba a gayyace mu ba gaskiya labari muka ji. So kuke kuce ba abu ka'ida ba? Eh to sun daga hashi ya kamata da an kira mu ba ko a kira mu gaya mu gashi yanda yake ne mun shekara kaza ko mun gode wane an sauke ku yanzu to amma babu wannan ba takarda ba. To yanzu kun sauku ko ko ba ku sauku ba? Eh, cewa suka mutum da sun ce sun sauke mu mu ba mu san yanzu ko waya ne ba saukuwan ne ba mu sani ba ko sun sauke mu ko ba su sauke mu ba tun da ba su ba mu takarda ba kaga ba mu sani ba tukuna. Wanne mataki za ku ɗauka? Eh to a gaskiya ni kan ba wani matakin da zan ɗauka ina jira takarda na ne kawai. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.